بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio da ke nan cikin garin Kaduna shiri ne kuma wanda alhaji tehu ya shi yake ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa wanda muke haɗuwa da mu da kai mai kallo da saurare wajen yi maka addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roƙo da saka masa da alkhairi wannan shiri ne wanda muke ƙoƙarin gayyato maluma masana addininmu na musulunci waɗanda sukan zo su ilmantar da mu su karantar da mu abin da mu sani ba su tunatar da mu abin da muka manta dora mu akan abin da yake shine daidai a ƙarƙashin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waɗannan malamai waɗanda ba su gajiyawa da gayyatar da mukan aika musu lokaci bayan lokaci muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roko ya saka musu alkhairi shiri ne wanda yake zuwa muku a kowace rana irin ta yau a ranar alhamis kuma a daidai irin wannan lokaci karfe tara na dare zuwa sha ɗaya na dare sannan mukan kira wannan shiri a matsayin ah, makaranta domin malamai sukan karanta da mu a cikin wannan zaure nan kuma su ba mu dama don mu yi musu tambaya a ƙarƙashin abin da suka karantar da mu don haka mukan kalli wannan majalisi da kallo irin na makaranta ko tsarin makaranta ko tsarin zaman aji tsakanin malami da kuma ɗaliban da yake karantarwa alhamdulillahi yau ma kamar kowace alhamis ashirin da bakwai ga watan rabi'u sani hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da biyu ga watan disamba a kalanda ta miladiya dubu biyu da ashirin cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da gabatar da karatuttuka daga bakin maluman mu kamar yadda muka saba a inda a yau Allah ta'ala ya azurta mu da amsa gayyatar ɗaya daga cikin malumanmu na jami'ar jihar Kaduna kuma malumanmu da ke mana darussa a wasu halƙoƙi na addinin musulunci a cikin wannan gari namu na kaduna wato a sheikh abdur imam muhammad baba ahmad asubani a kar makalla assalamu alaikum an lafiya ya ɗalibai su allah ya ka allah ya saka da alkhairi a su malam baya ga gudunmuwar da suke badawa a cikin jami'a na karanta da ɗalibai suna kuma ba da wata gudunmuwar a masallatai inda suka ware wasu ranaku da wasu lokuta domin gabatar da wasu halkoki na ilimi inda jama'a da dama sukan je su kwankwaɗi ilimi a karantar da su wasu karatu da ko da a matsayi na jami'a ba a yin su Allah ya saka su malam da alkhairi mun roƙi malam da ya mana karatu akan abin da ya shafi zamantakewa an maka ce zamantakewa kalmar zamantakewa kalma ce mai faɗin gaske kalma ce wacce inda za a buɗa ta to abubuwan da za su shiga cikin wannan kalma ta zamantakewa suna da yawa shi yasa muka kira maudu'in a matsayin zamantakewa a mahangar shari'a zamantakewa a mahangar shari'a abubuwa da dama sun shiga ciki daga ciki akwai zamantakewa tsakanin ɗa da mahaifi ko mahaifi da ɗansa ko iyaye da ɗaya ko kuma ɗaya da iyayensu akwai zamantakewa a tsakanin miji da matarsa ko miji da matansa idan matar ta haura guda ina akwai zamantakewa tsakanin su matan da ake aure a ƙarƙashin miji guda sannan kuma akwai zamantakewa a tsakanin matan mutum da kuma dangin mutum wato matar mutum idan guda ɗaya ce ko matan sun haura guda da kuma dangin wanda yake aurenta nan ma akwai zamantakewar da ke bukatar a fitar da karatu nan har ila yau akwai zamantakewa tsakanin iyaye da 'ya'yansu bayan sun yi aure na farko shi ne zamantakewa tsakanin iyaye da 'ya'ya kafin aure na yanzu kuma zamantakewa ne tsakanin iyaye da 'ya'yansu bayan da suka yi aure kuma wasu daga cikin abubuwan da ba sai na kai ga ambatansu ba waɗanda shi malam insha Allah ta'ala zai ambace su idan da lokaci kuma zai tattaba kan kowanne daga ciki sannan kuma ya ba da lokaci yadda za a yi masa tambaya fatarmu fatarmu shi ne Allah ta'ala muke roƙo da ya yi malam jagoranci a cikin wannan karatu da zai yi mana tun daga farkonsa har ya zuwa lokacin da malam zai dafa رحمك الله بسم الله الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا دائما أبدا في السر والجهر كما ينبغي لعظيم سلطان ربنا تعالى كما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نهرها والمخ في تلك العظام النحل والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه منهم أبو بكر الصديق السابق بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلى علي ابن عمه وصهره وعلى سائر أصحابه مصابيح الهدى ومن تبعهم بإحسان وكفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم godiya ta الله ga Allah ubangijin talibai da komai da cikakken iko yammaci a cikin gidan tv ditv da alheri radio muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da albarka ga ma'aikatan wannan gidan tv da radio wanda ya ɗauki nauyin isar da wannan sako ga 'yan uwa musulmi a duk inda suke a doron ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rubunya abin da kashi gidan aljanna ya yi albarka ga zuriyarsa da kuma dukiyarsa ga baki daya mu da za mu karanta Allah ya ba mu ikon faɗin daidai yan uwa da suke kallon mu da saurare Allah ya ba su ikon sauraron daidai sa'annan kuma ya karɓa mana da mu da su shugabaki ɗaya a matsayin ibada Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba face din bauta ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatar arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin domin lallai Allah shi ne yawan azurtarwa ma abuci karfi mai tsanani Allah maɗaukaki yace kul inna salati ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin da Allah ubangijin talakai kai ya taƙaita la sharika lahu ba da abokin tarayya wa bi zalika umirt ka umarce ni in kace Allah a komai na rayuwata wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya zuwa ga ubangiji ba da abokin tarayya a komai kenan Allah ɗaukaki ya tsara zamantakewar mu a matsayin ibada ta ya cewa mahayaya wa mamati ta da mutuwa kaga wannan ayar ta yi magana a zamantakewa a dunkula gaba ke da abu na farko babu ni'ima da suka ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta da iyaye guda biyu kuma babu abin da ke ɗaukaka darajar mutum a duniya kamar yi wa waɗannan iyayen biyayya ya ɗaukaka darajar a lahira a wajen Allah ya kankare maka wa'ansu manya-manyan zunubai da suke tsakaninka da Allah to babu kamar yi wa iyaye biyayya faranta musu rai Allah maɗaukaki ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألا مدوكيتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا ياهو كنت قضاءنا شرعا ودينا وأمرا ألا يا تارى أشر أنتي Allah ya tsara a addinance Allah ya tsara a umarni nasa Allah ta abudu illa iyahu kakka wa kowa face Allah kai wabil ne ihsana iyayenka guda biyu da Allah ya azarta ka da su sai Allah subhanahu wataala ya ce ka kyautata musu hmm. wannan kyautatawa biyayya bin dokarsu wanda bai saba wa dokar Allah da manzansa ba sannan kin musu farin ciki duk lokacin da aka kira sunanka ko suka ganka suna jin daɗi a zuciya suna farin ciki suna tambarka to wannan yana daga cikin umarnin da Allah ce wa bil walidaini ihsana hmm. imma yablughanna 'inda al-kibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikinsu ya manyanta kana tare da shi lahuma ko dukkansu su biyu da babu da maman duka katar da su sun tsufa kana tare da su sai Allah ce ala ta lahuma uffin kada in ka zo magana da su ka ce kash ko ka ɗaga hannu idan baban kana ma magana hmm. wala tanharhuma Allah ce kada ka daka musu tsawa wa ma kaulan karima hmm. ka gaya musu magana na karamci a wannan gabar akwai zantuttuka na magabata da aikin magabata hmm. abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan yana magana da babarsa yakan sassauta murya har sai ta ce masa da bana jin kalmar da ka faɗi hmm. saboda Allah ce wala wala ta kuma ma wala ta hmm. kada ka ce musu kash idan kana magana da su kuma kada ka tsawata musu yace yana jin tsoro kada ya faɗi wata kalmar da sama da na mahaifinsa ko mahaifiyarsa abu hurairu sai ya kame har daga cikin ɗalibansa muhammad bin sirin tabi'i ne daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma malami ne da imamu malik bin anas al-asbahi hmm. ya ce idan mun je wurin abu huraira sai mu ji yana addu'a yana cewa Allahumma fil li ummi abi hurairata wali man da'a daha hmm. ya Allah ka gafartawa mahaifiyar abu huraira da wanda ya mata addu'a kuma ka tausaya mata kamar yadda ka tausaya min ina karami muhammad bin sirin ya ce muna ji ya haka sai mu ce allahumma fil li ummi abi huraira wa li abi hurairata yace saboda mu samu albarkan malamin mu da muka zo na gaban sa shine abu huraira hmm. saboda me saboda sun ji abin da abu huraira yake faɗi da babansa hmm. sa'annan a abdullahi ɗan umar ɗan khattab yake cewa duk mutumin da ka gani baya yi wa mahaifiyarsa biyayya ko mahaifinsa biyayya sai ce to ka yanke alaƙa saboda ya zama aqun mutum ne wanda ke saba wa iyayensa kuma bai yi wa iyayensa biyayya ba to kai ma duk kyautata wanda za ka yi masa ko mu'amala sai ya cutar da kai tunda ya iya cutar da iyayensa wanda Allah ya ba da umarni doka ce addini ne umarni ne na Allah da shari'a musulunci a kyautata wa iyaye wannan mutum zai ba'ance ka kuma zai yaudare ka da ya fasa yi wa iyayensa biyayya abdullahi ɗan abbas yake cewa bai san wani aiki da yake kai mutum daraja na ƙololuwa zuwa ga Allah kamar birrul walidai ba hmm. Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa wani mutum ya zo ya same shi ya ce mai ya yi kisa na umar ya kalle shi ya ce kana da iyaye sai ce a'a ya ce to da kana da iyaye idan ka koma da iyayenka kai musu biyayya ka kyautata musu ina fatan wannan kabirar ta kisa Allah zai iya yaki maka da dalilin kyautata wa iyayenka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce جعل الله الجنة تحت رضا الوالدين رضا الله في رضا الوالدين يدن الله ينت إن يدن إياه نعم. وسخط الله في سخط الوالدين كشن الله ينت كشن إياه كشن إياه ينتنا في كي تو كونفرم الله ذي في شيدك إذا إياه ينتنا في شيدك تو الله زي يددك نعم to shi yasa Allah ce wala tanharhuma kada ka taka musu kawa kayi magana da su wa kullahuma qawlan karima hmm. saboda Allah ce anishkurli wa liwalidayka ilayya al hmm. ka gode min ni Allah sannan iyayenka ma ka gode musu saboda su ne sirrin zuwanka duniya saboda kai wata tsoka ce ka fito daga jikin mahaifinka da kuma mahaifiyar aka cakuɗa aka narka ka aka markaɗa aka fito da kai duniya wa'annan suna buƙatan kyautatawa kamar yadda Allah ce wa'budu wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsan ku bautawa Allah kada ku kuskura ku yi tarayya da ubangiji sa'annan kuma iyaye ku kyautata musu ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا Allah ce mun yi wa mutum wasilci na addini shari'a doka na Allah a kyautata wa iyaye shi ne Allah maɗaukaki ya ce alatan harhuma wa kullahuma kaulan karima gaya musu magana na karamci Kana magana da su wajen girmamawa kana wato haba-haba kada ka faɗi kalmar da za ta iya sa su yi fushi da kai idan iyayenka suka yi yadda da kai to Allah na yadda da kai bugu da tsari a dukanka ka faɗiya ce saboda iyayenka sun yadda da kai darajar da ma wato wanda ya fi kowa daraja a cikin tabi'ai ya samu ba da tarin ilimi ba ne ba da wato wani abu wanda mutane suka fi sani ba ne face da biyayya ga iyaye shi ne uwaisu bin amir alkarni manzo Allah ce afdalu tabi'in haka Manzala ya kira shi kasar waya sai imamu al-bukhari ya ce khairu tabi'ina ya kira shi a cewa a cikin ba wanda ya kai shi daraja hmm. saboda biyayya kana barar liwalidati ce yana da tsantsan biyayya da iyayensa hmm. wani sahabi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so a mun izini in tafi yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da iyaye ya ce e sai ce to ka bi iyayenka jihadin ka na tare da su aljannan ta ne wajen wani mutumi daga cikin tabi'ai ya zo ya samu Abdullahi ɗan Abbasin ya ce inni uridu an uqatila rum shi yana so ya yaki romawa sai abdullahi dan abbas ya ce hallaka walidan yana da iyaye guda biyu sai ki bala sai ce bihima jannatu ba'aka an rum fa sawfa tuqatal rum shakhs akhar ghayrak ka kyale romawa hmm. waninka zai maye ka ya yaƙi romawa ba kai ba amma ba babanka da mamanka su ne yaƙi roma wanda za ka yi ka zama aljanna wannan yana nuna daraja da matsayi na iyaye hmm. shi sa Allah maɗaukaki ya ce imma ya bulu ganna inda sarki bar a huma auki lahuma fara ta ufin hmm. wala ta nahar huma wa kulla huma kaulan karima ya ce waqfid lahuma jana'a zirk ka saukaka musu kafaɗinka na ƙanƙan da kanka gaba gare su Binar rahma na tausayi wa ƙurrar dirhamhuma kama rabbayani sahira ka ce ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina ina karami suka tausaya min suka bani tarbiyya abu huraira ya kasance yana yi wa mahaifiyarsa addu'a cewa Allahumma kulli unji abi huraira fahamha kama rabbatni saghira ya Allah ka ji kan mahaifiyar Abu Huraira ka tausaya mata kamar yanda ka tausaya min ta bani tarbiyya ina karami sai ta ce Allah ita kuma babar sai ce Allahumma fir li Abi Huraira warhamhu kama barrani saghiran wa ata'ani kabira kamar yadda ya min biyayya yana karami kuma ya girma yana kyautata min ya Allah ka ji kansa ka gafarta masa kuwa malamai suke cewa karkashin maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi cewa addu'an iyaye da musamman ɗan da yake yin biyayya kai tsaye babu shamaki tsakaninsa da ubangiji duk abin da ba ko uwa ta faɗi akan wannan ɗa ne biyayya mai faranta musu rai mm. wannan mutumin ya gama ke zai samu abin da yake so a wurin Allah kaga wannan wato imamu ya yake ba da labari ya ce ya ga wani mutumi ne yana sallah mm. sai gan shi yana kuka a sujjadar farko a sujjada ta biyu ya ce sai na ce haza mura'in wannan riya yake yi mm. sai ce fahurintu albuka لمدة kifar ka haramta min kuka na shekara ɗaya ban yi kuka don tsoron Allah ba wannan mutumin mai biyayya ne da iyayensa ke daga cikin magabata mahaifiyarsa ta mutu aka zo makabarta sai aka jin yana kuka sai aka tambaye shi me yake mayu bukit sai ce yana da ƙofofi guda biyu ne na aljanna hmm. yanzu ka baban duni ɗaya ƙofar samun sa an riga an kulle shi ɗayan ne ya rage mai shi ne kukan da yake yi ke iyaye ba abin wasa ba ne shi sa ka shimfiɗa musu fuka-fukanka na ƙanƙan da kai gare su hmm. ka ce ya Allah ka tausaya wa iyayena kamar yadda suka saya min lokacin da nake karami hmm. a ji kansu a yafe musu sai Allah ce rabbukum a'lamu bi ma fi nufusikum Allah ya san abin da ke zukatanku ga waɗanda ba sa yi wa iyayensu biyayya saboda manzo Allah ce la yadkhulul jannata aqun wala ma hmm. duk mutumin da ke saba wa iyayensa ba zai taɓa shiga aljanna haka kuma mai yawo da annabi manci hmm. in takunu salihin fa innahu kana lil in kuka zama nagartattu bayan kun saba wa iyayenku kuka dawo kuna kuka gyara to za ku samu Allah yana san masu komawa gare su ni gare su kuma suna neman tuba anan ne wani ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ina so na tafi yaki iyaye sun hana ni suna ta kuka ni kuma na ce sai na tafi ba su sana kuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yakin nan yanda ka sa su kuka je ka sa su farin ciki saboda ka sa su kuka ka duba yaki da darajar da ake samu a yaki amma manzan Allah ya ce mai ya bar wannan yakin ya koma wa iyayensa yanda ya sa su kuka na bakin ciki ya sa su kuka na farin ciki kuma ya faranta musu rai wani yana nuna daraja na iyaye to balle har ɗa ya kalli uba ya furta kalma mara kyawu da mahaifinsa wannan mutumin manzala ce ba zai shiga aljanna ba duk wanda ke bata wa iyayensa rai ba sa jin daɗi ko ba ce komai ba to ba zai taɓa ganin mai kyau a duniya ba kuma ba zai ga mai kyau a lahira ba malamai suke cewa bayan tauhidi kamar yadda abdullahi dan umar ya faɗi wannan maganar, abdullahi dan abbas ma ya faɗi ta sannan sai na umar ɗan khattab ya faɗi abu huraira da yawancin magabata sun furta wannan kalmar babu abin da ke ɗaukaka darajar mutum duniya da lahira ya kankare masa manya-manyan zunubansa kamar yi wa iyaye biya suna kai mutum taɓa tsammani ba a duniya kuma tana kai mutum bai taɓa tsammani ba a lahira shi sa Allah maɗaukaki ya ce fa innahu kana lil awabin ghafura hmm. sai cewa wa akizal qurba haqqan an uwanka na jini a bashi haƙƙinsa saboda anan iyaye zaka ga iyaye sun yi iya kokarin su wajen tarbiyyar da yara namiji ko mace dalilin aure zai sa wani mutum yayi aure zai zo yana ganin cewa ya ɗauki mamansa ya ajiye ta a gidansa yana ganin asara ne saboda matarsa ba ta son haka sai batta a wani wuri shi kuma yana gida da shi da matarsa da 'ya'yansa kuma wannan matan da ba ta haife shi ba da ba samu abin da ya samu yau na duniya ba shi kuma yana jin tsoro ya bakanta wa babar tsare sai ya kiyin wannan wani abdurrahman na shiga ceceniya wani abu ya kai ni ina zuwa daidai wajen masallaci sai na gona bawan Allah da ke siyar da atamfa muna magana da shi sai ce min shi yanzu nan wani bawan Allah ya fito daga shagonsa ya burge shi sai na ce me yi yace ya zo da matarsa ne zai sai mata kaya hmm. sai ki ta zaɓi nata ta zaɓi kayayyaki masu tsada ya ce ta zaɓar wa babansa sai ta zaɓi na dubu ɗaya dubu da ɗari biyu dubu da ɗari uku amma mahaifiyar da ta haife shi hmm. shi ne sai ce abin da ya birge shi hmm. kawai ya ce shegiya ba za a siya ba an fasa ya ce na ba ta ce ka zaɓa mu wannan wallahi ba za a siya miki ba sai na ce kash da ina ya yayi wannan maganan zan ce mai wanda ta zaɓa wa baban ya ce ta ɗauka wanda ta zaɓa wa kanta shi kuma ya ɗauka ta yi wa babarsa na ce haka zai yi maganin ta saboda shi zai biya na ce amma saboda ya hana ta na ce ai yi ba duk ya yi abin ta amma ba haka ya dace ba saboda nan gaba sun suka kara fita ya ce ta zaɓa wa baban ta san wanda za ta zaɓa saka ya saboda ita tsohuwa ce tsohuwa ba ta sani abu mai kyau ai yana daga cikin al'ihsan da Allah ce wa bil walidaini ihsana ka kyautata musu yana daga cikin kyautatawa sai matar randaɗe mai kyau mai tsada yadda mata ke sawa ita ma ta sa ta ji daɗi a yi ɗanta ne sai mata wannan farin cikin da za ta ji shine albarkar rayuwarka da na 'ya'yanka kuma zafin da za ta ji a zuciya shine matsalar da za ta samu a duniya da lahira kuma ba za ta ganin mai kyau ba in kuwa ka ga mai kyau ba ka da rabo a lahira an haka yake a musulunci kaga irin wannan iyaye da yawa maza da yawa suna irin wannan ɗauka ya ba abin nan ɗinsa ya ba matarsa ya hana babar da ta haife shi in ba ta haife ka ba ina wannan za ta rika har ta kaunaci ka har ta suka in ba ta baka tarbiyya ba ta ina wannan za ta ganta in mutumin da ya da matarsa sama da mahaifiyarsa wannan mutumin ba shakka in ba ya tuba sai ya shiga wuta wannan sai ya shiga wuta saboda Allah ya gwamu darajar biyayya da iyaye da tauhidi kuma ai babu abin da ya kai tauhidi tsada a wurin Allah to wannan yake nuna maka darajar yi wa iyaye biyayya shi sa wani ya goyo babarsa yana tawafi da ita a ɗakin Ka'aba sai ya juyo daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas ne yace yace ibn ammi rasulillah hmm. na sauke hakkin babata sai ce Allah ya maka albarka amma nan ba komai ke ba ko numfashi ɗaya wajen haihuwar da ta yi maka baka sauke ba abu wannan yana nuna darajar ne darajar iyaye kai ashabul a'rafi daga cikin tafsirin da malaman tafsiri suke a cikin ma'anarta wanda Allah subhanahu wa ya ambata hmm. cewa wato mutane ne suka tafi jihadi sun samu shahada shi nan sun samu shahada amma saboda sun fita daga gidan ba tare da izinin babansu da mamansu ba suna jin zafin ƴaƴansu sun fita ba tare da wannan izinin ba habasa da uku sai aka na su shiga aljanna ta wannan dalilin gashi Allah ya karɓi shahadar su sun fita ne don Allah amma saboda ba su nemi izinin iyayen ba Allah ya hana su shiga aljanna aka aje su a haram guri ne tsakanin aljanna da wuta kafin a zo a shiga a musu gwala-gwala tukuna in irin waɗannan sun kai wannan matsayi to ina ga wanda haka kurin zai ce shi sai abin da ke so bai shi bai isa ya hana shi ba ko bai isa ya sa shi ba to kaga irin wannan yana daga cikin matsala da mutane ke fuskanta shi sa Allah anan sai cewa aqidal qurba haqqan dan uwanka na jini ka bashi haƙƙinsa wanku ka wato shakikai ko li'abbai sannan kuma a amam da kuma a akhwal shakikai ɗan uwanka wanda uwa ɗaya uba ɗaya da kuma wanda ba ya haɗa ku sannan akwai wanda yake kanin babanka ne ko wan babanka sai na umar da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam al-Bukhari yace ba ka san cewa sunwa rajul misla abihi ba wato kanin babanka ko wan babanka tamkar uba yake gare ka in kanin babanka ya kalle ka ce Allah ya maka albarka yadda babanka ya ce Allah ya maka albarka wannan albarkan zai shafi ka yadda mahaifinka zai ce Allah ya tsine maka in ya faɗi za ta bi ka haka kanin babanka kai abin tsino ya tsine maka za ta shafi ka yadda na uba yake ko da mahaifin na da ko ba shi da ko da yana da rai ko ba yi da rai shi sa Allah ce ka ba sa haƙƙinsa hmm. mutane da yawa a yau za ka ga wani ɗan uwan shi ya yi hikima ya haɓaka ɗan uwansa hmm. amma sai ka ga yana aure matar sai ta ta raba shi da wa'annan ɗan uwa Al akwai mutumin da na sani eh. zai yi aure ne hmm. ya ce min yana ƙaunin yarinyar da yake so ya aura ɗan hmm. uwansa sun ce ba sa son ta ta kira shi ta ce kai ne mai kuɗin ka watsar da su ka zo mu je kotu a ɗaura mana aure yanzu yana neman shawara mana cikin magana da shi sai ga kwal ɗin ta ce malam ka sanar tana kira na ce karka ɗauka ya yi shuru ya ce malam ina ƙaunanta na ce su in na baka shawara za ka bi ya ce gafarta malam na ce karka aure yarinyar nan ya yi shuru ya ce malam ina son ta na ce karka aure ta yace malam ina kaunanta na ce ka aure ta nace ka kan da dalili hmm. ce me dalilin ka ce wannan ya matar da ce kana so kin ka aure ta sai ta raba ka da ƴan uwanka saboda ƴan uwanka sun riga sun nuna ba sa santa kin hmm. kuwa ka aure ta za ta yi za ta wulakanta su duk ranar da suka shigo gidanka in kuwa ɗan uwanka suka daina moranka dukiyar da Allah ya baka na ce kuɗinka ya zama na banza da wofi ya ce ba ta malam ya ce shi tun da ba taɓa gaya mai wannan kalman ba na ce na faɗi na ce kuɗin ya zama na banza da wofi kin danginka ba su amfana da kuɗinka ba ya kalle ne karkaɗa ke ya ce gafarta malam na ce na ma faɗi zan tsara mai mai maka kuɗinka ya zama na banza da wofi idan yan uwanka ba su amfana da kai ba ya dinga girgida kai gafarta malam gafarta malam ya dinga faɗi na ce to ni ji an jima na ƙara gaba na ba shi ya aure ta ban sani ba ai shawara ya zo kuma na gaya mai Ku muhallin shaida ciki za ka ga yan uwa wa'ansu idan suka zo kai akwai wanda ya bani labari malam abdurrahman hmm. wa su ya rasu ya gama diploma hmm. sai ya kasa ci gaba da karatu saboda kannan su kasa sai fara kasuwanci kuɗin da ke samu na kasuwanci shine gina kannan su karatu har akwai wanda ya masters daga cikinsu akwai wanda ya samu babban mukami sai ya siya mota ya mota sai ya ce zai ba wansa sai matar eh, zai ba wannan wansa zai masa wannan hidimar hmm. sai matar ta ce a'a kada ba shi ba zai iya mintenin din motar ba ba zai iya kula da motar ba shi kenan sai ta ce eh, ya ba karanta karanta da ke karatu wai a biyu ce karin matan ita matar ta ce a ba karanta sai ce a ah, wancan yana sana'a kin ce ba zai iya mintin ba wancan kuma ɗalibi ne ta ce a'a ai ka san abin da ke faruwa zai samu sauki karatu za ka za sai ce to haka ne sai ce to yadda kika gani sai ta ɗauki sabon motan ta ɗauka ta ce ita tana so hmm. natan sai ta ɗauka sai ta ba wancan ƙaninta e wancan da yake karatu dama ashe harko ya haɗa mata tana haka sai ya ɗauke ya kwace mutu shi ce wannan na wani ya ce na faɗi kana sai bata ba mota sai ta koma wannan ƙanin da ta ba mota sai ta je ta kwado motar shi ta dawo sannan sai ce a ba wa sai ɗauki wannan sabon sai ba wa hmm. kaga wannan kenan to akwai wata shi ruwayar ma da yayi abin ne yake bani labari akai maka la kafin ne wannan ruwayar eh ita me za ta amfana da shi idan ta hana mijinta ya miki wansa wanda ya masa hidima har ya kawo ga yadda yake yanzu Ramun kura abin da take so ya zama kenan daga ita sai yawa abin da take so kenan ramun kura sai ya yanta. shi kuma wannan abin nan din ruwayan da ya aikin nema yake gaya min yace malam na ga wani abin mamaki na ce me yace wani wane ne shi yake da ba kanin sa tarbiyya ya biya mai kuɗin makaranta yanzu ya zama wani abu shine ya siya mota zai bashi matar ta sace mu kullum motar sabuwar motar da wa ɗani ya siya wa wansa zai basa ta sace aka bugun duniya ta ce ba ta ɗauka ba ba ta so inda mukullin yake ba shi ne ya wan ya ce ya turo ruwaya a abuja ne shi kuma a nan kaduna yake shi ne aka ɗauki wannan ruwayan shi ne yake bani labari ya ce muka je gidan ya ce ni ne ne disconnected muka canza ignition ɗin motar sannan muka tuko motar muka dace ta kaduna daga abuja duk da haka bata bada mukullin ba saboda in aka nema aka haƙura kaga za a bari zuwa wani lokaci sai ta ce wallahi na gamo na gamo kullum munafika kasan karshen ta sai ta ce gashi nan a wuri kaza kaga irin wannan abun shine ɗabi'ar wasu daga cikin mata wanda za su raba ɗan uwa daga ɗan uwansu babu inda aka ce a shari'a dole ka yi wa ɗan uwan mata ki ba ba za su san wannan matsala ba a ce ba amma 'yan uwanka aya ta ƙur'ani a jisar manzan Allah duk Allah ya ce kai ta kan kannanka koyayyinka in baka kyautata musu ba confirm ka shiga wuta saboda Allah ce wa ati zal ba haka Allah ya ce ɗan uwanka na jini ka ba shi haƙƙinsa ka ba bashi haƙƙinsa ya maka mai kyau ya maka mai kyau ba ya maka ya girmama ka ko bai girmama ka ba wannan haƙƙin Allah ne ya bashi ba kai ba hmm. dole ka shi. sahabi ne ya zo wurin manzan Allah kamar yadda zuwa cikin Bukhari ya ce ya ma'aikin Allah ina da ɗan uwa ina kyautata musu amma ni kullum suna bi na da kulle sai ya nuna kamar gajiyawa sai manzo Allah ce in kamar yadda ka faɗi kana kyautata musu su kuma suna musguna maka kakka gajiya ka ci gaba da kyautata musu wannan kamar kana musu toka ne mai zafi kake ba su kaga zai zama musu guba mm. ya ce Allah kuma ba zai kuma ba su nasara a kanka ba amma in ka janye ka ce saboda suna maka ba daidai ba mm. kai ba ruwanka da su to lokacin da abin da za su yi maka sai ya tasiri a kanka ya yi tasiri mm. saboda haƙƙi nan da Allah ce ka ba su in ba ka ba su ba sai ya shafe ka ko da ba sa kyautata ko da ba sa kyautata maka wannan duka ce Allah ya baka sunan su rashin kyautatawan Allah zai turce su a gaban su ranar tashin kiyama amma kai na ka rashin kyautatawa da ba musu ba to kai kuma Allah zai turke mutum a wannan wata makalla can baya kaɗan ta ce su yan uwan matar mutum ba inda aya ta tilasta masa ya taimaka musu to taimaka musu a yana ya fada a babin ihsani kenan ko kuwa shi wannan nafila ne taimaka wa ɗan uwan matarsa nafila ne amma yi wa iyayenka biyayya da kyautata musu da yi wa kannanka ko kyautatawa wannan wajibi ne kaga kuwa fila ba zai gusar da wajibi ba hmm. kaga wajibi in mutum bai ba zai shiga wuta hmm. shi kuwa fila in yayi haske ne zai kara masa amma bai kai darajar ne wancan wajibin ba saboda haka wannan karatun mata ba sa so ba za su so shi ba saboda ba aikin su abinda suke so kawai a jirge musu sai yadda suka yi da mutum ka hana ka hana ma maman shi shiga gida ka hana maman shi shiga gida ka ce kaza da kaza da kaza ai ga abin nan ma da ba mamanta ko yi kaza wannan mata mafi galibinsu a wannan babin sai wadda Allah ya haskaka zuciyarta ita ce za ka ga tana son mijinta don Allah kuma tana so ya shiga aljanna Shi ne za ka ce ba ka yi maka wani abu kaza ba ya kamata ka taimaka mai wannan cikin ga a cikin dubu guda ɗaya ne ba ma kar su ma dangin mijin wasu lokuta ba sa kyautata musu matan na'am dalilin ko ne matan su nuna bakin ciki akan abin da ake musu matan su nuna bakin ciki akan abin da ake musu shine dalilin da zai sa dangin miji su kyamace ta amma haka kurin kin tana kyautata musu za su kaunace akwai mutumin da na sani hmm. saboda kauna da matarsa take nuna wa dangin mijin gabaki daya abokin yana yana mata fighting wani lokaci sai ce sai ya mata kaza babban ma yana tare da ita zai har kiran shi ke kakka bakanta ma yarinyar nan rai nesa saboda ta nuna musu kauna da kyautatawa kaga ashe ne rai na son mai kyautatawa yau fa mata idan kiji suna kiran maman miji ko dangin miji za ka ji an ce sida yana da sida kai kana tunanin ana maganar cutar sida ne a'a ana nufin uwarsa tana da rai ko ka ji an ce yana da ebola mamansa kenan ko babansa idan kaji ana cewa yana da coronavirus ba corona ciwo ba ake magana mamansa ko babansa saboda su ne masu karya garkuwan aure haka mata suka mai da shi dangin miji ko matsala ba maka makala ai wasu lokuta su iyayen mijin ba gida ɗaya suke bada surukar tasu wannan ba yana taimakawa wajen guje ma samun matsaloli misali yana taimakawa ta wani ɓangare ta wani ɓangaren baya taimakawa hmm. saboda yanzu iyaye Allah ya ce ka cikin musu wannan duki da ka samu sai dalilin ka samu in ka sa masa albashi miliyan kowace rana kana ba su ka saka musu akan saboda haifar da suke maka saboda haka Allah ce ka kyautata musu wannan kyautatawan shine zai sa ka su yi maka biyayya yau jewa iyaye na kuka akan rashin biyayyan 'ya'yansu, ta saboda su ma ba su kyautata wa iyayensu ba saboda haka ƴaƴan ba za su kyautata musu kamata dintu da akwai yaran da za ka ga har zagin kai yau sati gobe zai zama sati daya da wani bawan Allah medical doctor ne ya ce mun shi abin ya kada mai da hankali yanzu ya same ni bayan mun idar da sallan isha yake gaya mun ya ce ta maru babanta a wani zamani a wannan a nan Kaduna wace shekara a cikin na ce ma sati ɗaya kenan da magana da ya haife ya haife ta saboda yana mata faɗa da ke ta sarama kaga duk me ya jawo fina-finai suna kallon finafinai na turawa da nollywood da kuma eh, kannywood irin wa'annan abubuwa su ne gurɓata wa yara tunani suka fada cikin irin wannan duk da ya sa hannu ya taɓa babansa to ya rike wa kansa kofin aljanna ba to shine Allah ke cewa in takunu salihin innahu kana lil awabin ghafura in kuka zama salihai bayan barnan da kuka yi kuka gyara kuka karanta musu rai bayan sabanin da kuka samu da su ka ji wannan ire-iren wa'azi da karatu irin wannan ka je ka gyara alaƙa da babanka ka gyara alaƙa da mamanka to Allah ce fa innahu kana min awwabina ai alladina yarji'una ila Allah sune al-awwabun wanda suke komawa Allah akan barnar da suke wa kansu sai Allah ce ghafura zai gafarta masa amma da sharadin baban bai mutu ba ko maman ba ta mutu ba ya je roƙe sa gafara kuma har ga Allah baban ya yafi sannan ya gyara to ne fa zai samu tsira inda ba yi da wannan mutumin shi ba aljanna sai manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata aqul duk mutumin da ke saba wa iyaye ba zai tafi ba aljanna ba haka manzo Allah ya ce Abu Huraira yake bada labari ranar Juma'a ne manzo Allah ya hau mun bari aka ji ya ce amin amin amin su uku muhalli shahid a ciki yace mala'ika Jibril ne yazo ya ce min duk mutumin da Allah ya raya shi tsakanin iyayensa guda biyu babansa da mamansa suna da rai kuma har suka mutu bai samu shiga aljanna ba ko ku samu su Allah ya shi hancinsa ka ce amin ko ka jira ce amin yau fa akwai akwai mutumin da ke gaya min muna karatu ne bayan sallan asuba muna karatu haka hmm. shine muke muna magana a kan biyayya ga iyaye irin alkhairin da yake jawo mutum da kuma sharrin da ke biyowa ba hmm. wallahi wani matashi ya yace mun gaskiya malam wannan na ga wannan abu yace da azumin nan da ya wuce hmm. baba ta ta ce min in sai mata manja manja ta ce ina da dubu talatin a lokacin na ce waya wallahi yake babu labari yace na ce mata baba waya zan siya kace siya mun ga dai yace wallahi ba zai sai mata ba shi sai waya fa shi ba wani sa yace malam na siya wayar nan da kwana uku yace ina kwance na sa earpiece yace farkawa ne kawai da ji earpiece ne kawai a kunne na an sace fa da bakin sai yake gaya mun wannan ya iya gaya ma mahaifiyar cewa ya sai waya ai na ba zai gaya mata a ina zai gaya mata ɗan karatu ne ya raka shi yasa a yake faɗin wannan yace malam ya ga wannan abu akwai ɗalibin da ya ce min dubu talatin ya kashe wa babarsa saboda ba ta da lafiya ya ce kuma su ke kilo ke da shi ya ɗauka ya narka kuɗin a wajen lafiyar babarsa ta samu lafiya aka sallamo ta ya ce wallahi malam ban san mutumin ba from nowhere kawai ya kira ni ya ce in turo a nan ba ya ce miliyan uku ya samu a account ya ce ban san shi ba ya ce daga nan malam dalilin miƙewa na kenan a gidanmu ya ce duk ɗan kwana ni nake ɗaukar na ɗawainan su ya ce ta dalilin miliyan uku nan wacce aka ba shi daga biyayyar da yi wa babarsa da farin ta mata rai da yi irin wannan to ina mutane a yau ba ɗalibin ilimi ba ba malami ba ba gama gari ba ga abin nan da mutane ga baki ɗaya an bari iyaye fanko kai akwai yaron da ya ce kanansa ke ba da labarin nan wai ya kira shi ya zauna da shi ya ce kai wawa ne Ba Isa za ka samu kuɗi da yau baba shi da ba baban shi naira ɗari gara ya faɗi na ce ka gaya mai kuwa ya shiga ƙofar shiga wutar jihar na matsundum haka wasu sukan um, sukan wannan karatu sai su yi ƙoƙarin kubutar da kansu don gudun kada su kayanmu da matan su hankali sai su raka kyautata ma iyayensu amma a ɓoye matan ya zama aikin banza tun ba ta haife ka ba ta ina za ta ganta har ta ji tana son ka saboda ka ta yi wa babu ka kai za ka iya rabuwa da kowa a duniya ta dalilin babanka ka sa wa ka wannan saboda ita ce ba a maimaita ta a duniya ana maimaita ɗa ana maimaita ana maimaita mata amma uwa ba a maimaita ta uba kuma ba a maimaita shi in ya tafi ya tafi gaskiya in ya tafi Allah zai iya baka wani har wanda ya fi shi alkhairi Allah zai baka mata ma in ta tafi Allah zai iya baka wacce tafi ta alkhairi in dalilin shari'a ta sa kuka rabu amma uwa da uba shikenan kai asarar har abada kuma baka baka baka samun irin su ba kai hakkin iyaye bai tsaya bayan sun mutu kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce na da mahaifina sun rasu shin suna da wani haƙƙi da suke da shi a kaina bayan mutuwarsu manzo Allah ce eh kaga haƙƙin iyaye bai tsaya bayan ma sun mutu da kaɗai ya ce bayan sun mutu ka sada zumuntansu duk wanda ka san ka na mu'amala da shi ka ci gaba da mu'amala da shi sannan kuma ƴan uwansu yayyinsu da ƙannansu ka ci gaba da kirkita musu ka dinga ziyarar mutanen da ba suka yi mu'amala da shi lokacin da yake dare yau sabanin abin da iyaye suke ɗaya suke yi a kamancin haka za ta makalau uwar da za ta sa ma matan mutum kahun zuka fa haka nan kurin babu gaira babu da wannan ba ta kinta ba wannan sai ya haɗa ta da mahaifinsa sai ya ladabtar da ita tunda shi yake da iko a kanta sai ya ci gaba da yi mata addu'a kamar yadda Abu Huraira ya yi wa babarsa ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya kashe da kuka kaga uwa ce ba zai iya taba ta ba da koma ya gaya wa manzon Allah ga halin da babarsa take ciki sai manzon Allah ya daga hannunsa haka yace Allahumma hadi umma Abu Huraira sai ah, Abu Huraira ya ce da na ga manzon Allah ya daga hannu sai na ji tsoro kada ya mata mummunan addu'a mm. yace dan kaga za ta lalace yace kawai sai ya ji manzo Allah ce ya Allah ka shirye da mahaifiyar Abu Huraira yace yana komawa sai ya ji ta ce ala rislika sassauta sassauta tana wanka tana fitowa ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sai Abu Huraira ya kara fashiya da kuka sai ya juya ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da kuka cikin ciki ya fita ya koma da kuka farin ciki ta irin wannan haka ake lallaba iyaye to ka makalla ita ma matar aure a gida kenan tana da haƙƙin da ita ma ya hau kanta na ta taimaka ma iyayenta tana da haƙƙi na taimaka wa iyayenka saboda iyayenka iyayenta ne za ta da haƙƙin taimaka ma iyayenta za ta taimaka wa iyayenta gwargwadon samuwarta amma babu inda shari'a ta ɗaura wa mata nauyi maza aka ɗaura kuma yau mazin yanzu kama da sun guje wa haƙoƙi da Allah ɗaura musu na kulawa yanzu kamar ita matar aure haƙƙin mahaifiyarta na kanta ne ko yana kan mijinta yana kan yana kan yayyinta da ƙannanta maza ba ita in ba ta da su abinda ta samu gwargwado ta tafi ba na dole bane saboda asma'u binti abi bakarin kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim tana zaune babata ta zo lokacin bata musulunta ba ta so daga madina daga makka ta zo madina ta ce to a ke ta ta ce ni ba zan taimake ke ba sai ta koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah ga baba ta ta zo kuma tana neman taimako a wurina in taimaka mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadarwa kike zumunta ki kyautata mata Mala Abdurrahman abin da ke sa Allah ya tsine wa mutane a duniya shi ne su yanke zumunta su tsakaninsu da 'yan wansu. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fi ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Haka Allah ya ce Allah sai ya kira yanke zumunta barna a doron ƙasa. kaga mu kana mun san abin da muke kira ana a kobin duka bandis ayi waye a kashe wannan shine to Allah sai ya kira yanke zumunta barma barna a doron kasa to maka Allah kamar waɗanda suke zuwa cirani ya tafi Abuja ya tafi Lagos ya tafi Port Harcourt ya bar iyaye na'am yakan yi kamar wata shida kila bai zo ba amma dai duk wata yakan yi aiki eh. wannan aikin ya wakilci zuwansa ko kuma yana bukatan hadda zuwansa aike da wani abu ne na yau da gobe zuwansa kuma zai sa musu farin ciki ganin sa da za su ji sai kuma idan ya koma su ga Allah ya masa buɗi a harkar kasuwanci ya samu lokaci na musamman ya zo ko da kwana ɗaya ne biyu ya gansu su ji daɗi ya zo ya sa musu farin ciki to shi ma idan ya fita harkar sana'arsa zai samu abin da bai taɓa tsammani ba na alkhairi akwai ɗani da bikinsa yake gaya min yace dubu ya tashi da dubu ɗaya da ɗari biyar ne a ranar azumi ne ya ce malam sai babana ce min gidan shi ba ba yin ce fa ne sai ce mai baba ni ma fa ba ni da kuɗi ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar na tashi ne sai ya ce sai ya ce wa baban to ba dubu ɗaya ni bari rike ɗari biyar ni ma sai in ba iyalai na in ba su haƙuri da ce sai baban ya ce mai Allah zai baka kuɗin da ka taɓa tsammani ba sai ya ce a lokacin shi kalman da baban ya faɗi sai ce babu ba kudin da ka ce ba su rikiya ba ba sai ce eh kai imani kan da bakin sai ke gaya min wannan sai ya ce sai na ce mai babu ba ka ce ba kudin da ban taɓa sani ba wannan kudin da ban taɓa rikiya ba ba karamin kuɗi ne ba hmm. sai ce kai imani ya ce wallahi haka baban sai ya gaya mai ya ce imani ya ce yana fita da ba aka wannan abin ya ce da la'asar sai wani mutum ya kira shi ya ce mai ya ce suna harka tare da shi sai ke mai turo min account number sai ya tura mai ya ce bayan minti biyar sai mutum ya kira shi ya ce na tura ma five ya ce kalmar da ya gaya mai kenan ya ce farkon tunaninsa a bashi dubu biyar kawai tunanin da yake nan hmm. ya ce kawai bayan minti goma sai ji alat please sai yana buɗewa ya ce sai ga 500,000 ya ce a duniya sai bai taɓa rike 500,000 ba dubu ɗari biyar ya ce shi ne ya zo yake gaya min ya ce malam ga abin da ya faru da ni kaga ya yi wa babansa biyayya ya ce wata ko sai ya ga amfaninsa tun a duniya kafin ya tafi lahira faranta wa iyaye rai kuma duk mutumin da iyaye suke fushi da shi bayan da za a iya gane kyau a duniya waka makalawa su ‘ya'yan su ba su da wasu haƙoƙi nasu akan iyayensu? ‘ya'ya suna da haƙƙi akan iyayensu kamar ne daga ciki shine na farko ya zaɓen musu uwa ta gari shine na farko hmm. na biyu ya karanta da su addini hmm. na uku ya sa musu suna na gari mai kyau hmm. ya sa musu suna mai kyau sa'annan na uku idan sun kai manzilin aure yake kenan ya auren da su idan sun za kawo wanda za su aura ba mutumin kirki ba to uba yana da iko ya tsaya tsayin da ya hana su auren wannan in kuwa mutumin kirki ne to ta yi haƙuri ta bi wannan umarni saboda wancan sahabiyar kamar yadda yazo a cikin bukari da muslim ta kawo karan iyayen ta wurin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iyayen suna so su turfa fata a ruwan da ba ta so ita kuma ta ce ba za ta yi ba sai manzan iyayen suka kawo karan wurin manzan Allah manzan Allah ya kira ta sai ya ce me yasa sai ta ce a suna so su sa sani ne yan auri wanda ba na so ni kuma ba zan aura ba sai manzan Allah ya ce mama ba ki shawara ba ta ce e eh. sai tun da iyayenki sun nuna suna son shi ki hakuri ki bi shi sai ta ce na yi haka ne saboda an kaya wa iyaye cewa ba su da hurumi su karfafa ƴaƴansu su auri wanda ba sa kauna shi sa ne haka amma zan bi dokan iyayena ka duba saboda girman haƙƙi mazala ce da yi haƙuri bi shi shi bai tilasta mata ba shi bai tilasta mata ba ya bata shawara ne ta yi haƙuri da bi iyayen mm. kuma ka duba sai da umar da ɗansa abdullahi ɗan umar ɗan khattab hmm. shi da kansa abdullahi ɗan umar ɗan khattab yake ba da labari wani hadisin bukhari ne da muslim yake kana li imra'atu wa kuntu uhibbuha hubban shadida hmm. yace ina da wata mata ina mukunan santa hmm. yace wata rana kawai sai da umar na zuwa sai yace kallika sake ta <laughs> sai yace la hada lahu talliqa wallahi ba zan sake ta ba shi abdullahi ɗan umar kenan sai sai da Umar ya kai shi kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai Allah ce a kai aba ta yi wa baban biyayya a ga wannan to iyaye da yawa suna boyewa da wannan hadisin shi sa wani mutumi da ya zo wajen sayyidina a ya wajen imamu ahmad ya ce ɗana ya auri wata mata na ce saki kuma ya ce ba zai saki ba sai ya ce kuma ga sai na umar ya ce wa abdullahi dan umar ya saki matarsa kuma ya sake ta sai imamu umar ya ce kai da umar ne kuke shi sai na umar abin da ya kallo addininsa addinin ɗansa zai kamar kare saboda ɗan ya nuna yana ƙaunata kuma alhubbu yu'mi wa yusuf haka hadisin abu zar ya ce ruwayan imam turmizi soyayya na rufe ido yana buɗe kunne sai ka ga mutum abin da aka faɗi ba zai yadda ba kuma za ta iya halakar da shi abin da sayyidina Umar ya ji tsoro kenan hmm. ya ce rabu da ita to amma yau an ce babu ba amma mafi galibin iyaye idan ka in ya ce in uwa ce ko uba ya ce a saki mata sai ka ga wani abu ne na na san rai ba wai Allah da dokar Allah ake duba ba hmm. haka kurin ya ƙi jininta sai sai kawai a sake su to kaga irin wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan uba ya ji tsoron Allah kada ya sa ɗansa cikin wani hali kuma kake cutar da wani ya ya tambaye kansa in ƙasa ce ta yi aure a kan ta haka ba zai ji daɗi to sai ya sa zuciyarsa haka ina fata an gane ba za ka ji irin wannan abubuwa da yawa al'umma an yi dumu-dumu a cikinsa kyautatawa babu ba abin nan bal shi sa malaman musulunci suka ce mutumin da ke yi wa iyayensa biyayya mala abdurrahman suka ce in yau wannan mutum ya kalli mutum ya ce wa na allah ya maka albarka allah zai ma wannan mutumin albarka in sai kalli mutum ya ce wa na allah ya tsine maka sai allah ya tsine masa ko da ba shi da alaka da shi ko da ba shi da alaka da shi saboda darajar biyayya saboda ya samu yardan allah dalilin iyayensa sun yarda da shi hmm. duk abin da yake so a wurin allah allah zai masa malam abdulrahman zan buga maka misali da wannan wannan abu ne wanda ya faru a nan garin mutumi ne wanda ya ni na ya kyautata wa babansa har goya ce yake a hannun shi ta mutu hmm. kyautatawa iyakin ta ce mai wane cin nakan kaduna ba zai cije ka ba duk wani mugun abu a duniya kai wane ɗana Allah ya sa ka zama abin tsoro a gare ka hmm. mutum ko aljani ko dabba bawan Allah nan man Abdurrahman ya ce a wajen aikinsa mutane su 22 suka je suka haɗa kuɗi miliyan uku suka ce sai ya yi hatsari suka je kusfa suka je suka yi asiri da bokan aka samu sa ato baki aka binne ɗaya daga ciki abin ya taɓa shi sai zai same shi ya ce wani za ka yi ce eh, ina za ka je ya ce wari ya ce don Allah ka ke tafiyan nan ya ce ga abin da aka je aka yi sai ce ai raina ba hannun sai ke ba hannun Allah ke sai na tafi ya ce malam na hau hanya ya ce na tafi lafiya ya shi da kansa yake bani labari ya ce malam na hau hanya na tafi lafiya nau ya ce ina dawowa duk wata ya ce kasa an haɗu da juna an san juna ana yau juna fitila a ma juna hon ya ce duk wanda na haɗu da shi daga cikin waɗanda suke wannan asirin ya ce ina danna hon sai na ga motarsa an ɗaga ta haka a ifi abin ya koma kansu ya koma kansu ya ce bokan da ya yi asirin sai da ya lalace dalilin asirin ya mutu don ya dinga turawa a kira shi ya bashi a kuɗi ce wallahi ba zai je ba ce haka mutumin nan ya lalace ya fara rashin lafiya ya mutu me dalilin wannan biyayya ga mahaifiya hmm. dan in mutane suna tunanin irin magabata ai bayan Allah ne to a kama ka wanda ka san baki a nan saboda mutum ya sani wannan maganar Allah ba ya saba alƙawari in ka yi za ka same shi ce mata ta haɗa su da wani soja babba ne ma ya kai matsayin mejo hmm. ya ce ya zalunce shi kuma ya daka mai tsawa shi sojan hmm. ya ce malam da na fasata saboda zafin abin da ya ce ina daka mai tsawa ya ce a babban mutane mutumin ne ya fara tsula fitsari so kawai yana fitowa wannan sa dai kaci a jikinsa saboda tsoro ya ce mutumin ya fara ba na hakuri wani waye haka mutumin ne yake gida na kawon Allah nan hmm. tasirin addu'an mahaifiyarsa shine kai shiga wannan tasirin addu'an mahaifiyarsa ya ce malam aiki ya kai ni lagos na ce ina so na dawo arewa in sallah hmm. ogana ya ce ba zai bani kasu ba na ce mai ni ina so na dawo ba zan yi sallah a lagos ba ya ce in na tafi sai ya mun shari an kore ni ya ce min mutumin na ya ce malam kullum in tuna da abin tuna na wuce Allah ya gafa samun ya ce malam da yi zuciya ya ce mai wallahi sai na tafi kuma wallahi sai ka rasa aikinka ya ce wallahi malam ban dawo na da mutumin nan an kore shi a wurin aiki ya ce tun daga ranar idan na tuna da wannan abin yace malam sai na roki Allah ya yafe mu yace shine mutum da kuma ce yace yace malam kaga na duk abin da za su yi min bana fushi dan ina fushi sai wani abu ya same shi sai wani za wani abu zai samu ƴaƴan ya samu ƴaƴan saboda fushin saboda fushin sa kawai kaga me me yake so ya nuna maka addu'an da babu sake masa Allah ya karba ya sami yardar Allah sanadiyar yardar mahaifiyarsa to abin da yara a yau kaga yaro ya samu kuɗi ya sa aljihu ya ji ya siya waya kamar kamar wanda aka bani labari ya ji ya siyar da wayansa a ya ji ya siyar da akuyoyinsa tara kuɗi lokacin wai ana yin tekno menene kamun ya je jiyo kamun wai zai tada zai irin kasan san yanda gayu ziki ko irin zai burge budurarsa sai ya sa ta aljihun baya aljihun jins ɗinsa aka je sallan isha irin yana jiran a idan sallah ya tafi ana zuwa ba kawai sai ya turus sai ce kutumin uban kamun ta wato akuyoyinsa sun tafi kenan waya ta fashe ai shi ne ashir a sallah wai akuyoyinsa sun tafi dan abdurrahman kaga samari lokacin azumi idan ya zo suka ji wai ramadan basket suna ma wata budurwa wata kusaka sun kuɗi sun je sun ba amma ya kasa tunanin ya kawo ya sayo babban buhun gero buhun shinkafa buhun masara buhun kaza yana da ba zai yi ba sai dai je wa wata budurwa halin da muke ciki kenan kuma sai Allah ya shi su ga mutum na samun kuɗi amma yara ne yau matasa za ka ga ubana da yara sun kai goma sha amma ko ɗaya a cikinsu da wuya ka samu wai su ce bari ni wane ka da biyan kuɗin ne ba wane kai kaza ba sa wannan tunanin sai dai ka ga in sun zo gida in sun ga abinci su ci in babu su je wajen bi balangu haɗa musu balangu da kwai da shayi mai kakkaura duk ko luna su sha su yi murci su dawo babansu kuwa ko a jikinsu sannan ya ɗauki kuɗi ya ba budurwa ta ina rayuwar wannan zai albarka duk abin da ka yi wa wani ɗayan eh, mahaifinka tabbas kana nan sai ka da sai sun wannan abu Allah ka da jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisin malamai ne kuke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio muna kuma tare ne da malamin namu a Sheikh Dr. Imam Muhammad Baba Ahmad Sudani wanda ya mana karatu a kan matashiyar zaman namu na yau wato zamantakewa a mahangar shari'a kamar yadda muka yi shimfiɗa cewa maudu'i ne mai faɗi wanda akwai haƙoƙi da yawa waɗanda ya kamata malamai su fitar mana musan nauyin waɗannan haƙoƙi sannan musan makomar mutumin da ke wasa da su tun a duniya kafin zuwan mulahira kuma lalle duk wanda aka fara wannan karatu da shi ya ji karatu ya ji bayanan da malam ya yi na waɗannan haƙoƙi ko mu ce wasu daga ciki da ba gamawa aka yi ba insha Allah ta'ala za mu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu buɗe layi ko layukan da muke da su saboda mu ba ku damar da muka saba ba ku yadda za ku yi ma malam tambayoyin da kuke da bukatar ku yi masa kai tsaye kashin wannan maudu'i ko wannan matashiya da malam ya mana karatu a kai yayin da shi kuma malam zai amsa gwargwadon fahimta insha Allah ta'ala amma a wannan lokacin za mu kasance tare da abokan aikinmu na studio waɗanda za su haka mu da ku bayan mun dawo daga hutu rabin lokaci za mu dora insha Allah. Saboda idan kuka haka zai zama hanya ta halaka sai ka haƙura a burwan wannan to za ka ga wa'ansu kishiyoyi ko dai ta je ta haɗa kishiyarta da dangin mijin je ta haɗa musu kudin gwila ko kuma ta yi mata sharri tsakaninta da mijin wasu ba su iya zuwa gidan boka ba amma duk wani makircin duniya sun giya. in ta shiga nan ta fita nan sai akwai matar da ta ce kawai shari kira ta ce malam sharri na mai wallahi da kanta na ce a ah, na ce sai an gaya miki eh, na ce sai an gaya miki hukuncin da zaki kira ni kina tambaya na ce hukuncin wannan ki ce wallahi ki je ki warware in ba ba za ki gane kurin ki a gaban Allah ki je ki gaya musu shariki kenan to mata suna da irin wannan wasu ba su zuwa wurin boka amma wasu ba su zuwa wajen boka sun iya kini bibi kai mala abdurrahman in abubuwa da yawa da mata suke yi wani abin kare aka zuba masa ko lasan shi shirinsa ma ba zai ba zai ya iya lasa sai dai in dan lasan ne taron to in dan lasan ne zai lasa eh to wannan yana daga cikin abin da mata suke aiwatarwa a cikin gida daga wannan ta yi wa kishe ta shari ko kuma idan tana gaba kila gidansu ba ɗaya ba ne sai ka je ke ta ce wa 'ya'yanta ka su ƙaunaci wa'ancan yaran wanda mijinsu ne fa ya haife su ubansu ɗaya sai a gina gaba tsakaninsu kaga uban ɗaya amma ba a jituwa tsakaninsu da juna yadda ka san kafarai haka suke kuma sanadiyar mahaifi kuma sanadiyar uwa kuma idan ta ya shiga sai ta zame shi ai kaza zai ce maman shi ne ta ce ne kaza to duk wanda suke yin wannan sun buɗe su kofar ticket suka siya confirm ticket zuwa jahannama amin jama'a masu kallon mu da sauraron mu kamar da muka faɗa cewa za mu ba ku dama da za ku yi amfani da ita jama'a malam tambayoyi ƙashin wannan karatu da yayi yayin da shi kuma zai tsaya saurare ku tsaf sannan ya ba ku amsa ko gudan fahimta insha Allah ta'ala lambobin mu su ne waɗanda muka saba amfani da su a har kullum ba su canza ba sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara muna kuma da lamba guda wacce muke ba waɗanda suke bibiyanmu a sauran ƙasashe da kuma sauran jihohi na wannan ƙasa su kuma ga tasu lambar nan a ƙasa kamar yadda ake iya gani a kwalba su kuma za su yi amfani da ita lamba ta ƙasa ta uku karshe ƙarshe ita ce ta waɗanda suke wajen garin kaduna kai da kake cikin garin kaduna kake amfani da ita yayin da su kuma da suke wajen garin kaduna ga za su lambar da za su yi amfani da ita wannan shiri yanzu haka kai yana kallon sa a cibin tafarkin magabata insha Allah ta'ala ta hanyar facebook sannan kuma idan an gama wanda yake da bukatar wannan ah, karatu malam muktar zai tura maka idan ya amfani da lambar wayarsa ah, wacce za mu faɗe da ƙarshe dan yanzu muka fara sai a ɗauka ko lambar wayar da za a kira mu da ita ma yanzu insha Allah ta'ala kafin mu gama za mu faɗi lambar wayar da za ka yi amfani da ita ka tura sako na sallama sai a turo ma ta whatsapp sannan kuma za mu gaya maka adireshinmu na telegram shi ma da ƙarshe in kana da bukatar a tura maka ta telegram wannan karatu da masu ran karatu suka da suka gabace mu insha Allah da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana assalamu alaikum assalamu alaikum barka dai da muke magana to muna jin ka Ibrahim kana da tambaya eh wallahi da ba kan eh, biyayya da iyaye Ibrahim to a ƙarshen ta ma cikin cewa ita tana so ta kama haya ta zaura ita kaɗai saboda sun rabu da mutunta kuma muna kamar kaiwa a ce iyayen da mu yara suna wahala da mu kuma zama na misali mu mun girma ya su to amma ita burin ta ba haka bane tana hmm. ta rabo ɗakin nata kuma sun fi sun biyar mata ne na'am kawo su gidan gaban ita mahiyar ta kuma wannan za su kusa da mahiyar ta ne gaskiya hmm. so ma ga haka ta ba zai yi ba saboda ita ta su da kuma mahiyar na da su hmm. to kike ya ta ji kima mun yi mun yi mun yi zaman gaya mace to ya ci bito gaskiya malam ni kai na ya ɗaure na rasu irin hanyoyin da zan ke ne to insha Allah malam zai baka shawara to ani mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ana abdurrahman barka dare na barka dai kuna tare da lawan da oda na'am malam lawal muna jin ka alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kuma wannan karatu alhamdulillah kuma muna fata dai Allah ya sa ki aiki da wannan kyawun hankali da kai mana Allah kuma mai da kai gida lafiya amin yawan hakan ne nake so shi ne da sai da musamman iyaye mata sun yi wa wannan yaro ne yana ɗan ƙarfi gidan yi amfani ne bai san ma daidai ba ne masu zaki da ba da gaba da kan wani yaro ke so ma ya dawo hankali shi kusan yadda samun malaman wannan kwanciyar da kwanci da ita ce yaro da ba da zai kwanciya lafiya da ba da

kuma ni ba wani fim yake yi da kishiya ta ba sai shi ya kai shi in dawo ake dawo da shi abin da ya kunshi mara mm. yana da yanki yan mata wannan malam zuwa islamiya ya sa su a shi a hajja ranar ta da Allah malam ya nuna baya na mutu wa har mahaifiya ta kira shi nan ya yi ƙanƙanta a bai a kai masa a ce ya kai shekara baku, in ma haka ne ya karɓi tarbiyyar da zan bayi to yanzu malam wancan satin da ya zo haka ya dinga kuka mama ni ba zan je ba mama duka na ake ba za ni ba malam sai da ne kuka wallahi yanzu na rasa ta zan kuma malam zai bada shawara insha Allah assalamu alaikum ba muke magana Muhammad daga ina daga Bauchi me tambayar ka Muhammad Na'am Na'am na'am So mun gode malam muhammad to mun gode kwarai malam muhammad assalamu alaikum na'am ke magana alaikum salam wace magana assalamu alaikum

to sunusu usman ta fita daga maudu'in da muke da malamin mana karatu a kai eh hello assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am wa alaikum assalam muke magana a ah, mana kawai ina da kokari na'am wace magana Eh, ina yin ko kuma bi na fata ne gida fatan Allah kuma mai da shi gida kuma Ibrahim da shi gosu na kirawa hmm. na'am ah, malam biyu ba mu ji tsoriyar malam ba to amma ne muna fata insha Allah kuma lafiya Allah ya amin amin ah, eh, yawa tambaya na ga malam shi kamar da malam ya bayani musamman akan haƙƙin ah, wato ikiran mutane akan iyalansu da kuma iyayensu ma hmm. anan wajen shi ne duk sun na nan malam yanzu akwai wasu kila iyaye da za su iya tunanin cewa to ai dole ne nema cikin abin da misali ko na kawo ba ta datan dole sai na kawo na sai na kawo ko sai kawo miki kamar ta shi da mahaifiyarsa kuma a dole hidimar da ne wa ita masu kawa dole sai na yi wa misali mahaifiyata shi malam a zamantakewa sun ta miji shi ke da haƙƙi akan masu shi ta wajen cewa da shawa da tabbatarwa da ilimin da makamantar ba to wajen jirgin suna da idan waye da hankali mutum mai na kwanta misali tsakanin da yake tsakanin su a wato iyayen mahaifiyar eh tambaya ta fito malam zai amsa insha Allah Malam Ibrahim tambaya ka ta fito malam zai amsa insha Allah to na gode Allah ya saka mana da ne ya kashi da amin mun gode assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mana salamu barka da gani. Barka da yawa ke magana. Mama Alhaji ke magana. Tambayar ki mama Alhaji. Mana tambaya ta shi ne da Allah malam. Hukuncin mutum da suke haɗa ƴan uwan mijinta da mijinta a jima. Da ƴan uwan shi a jima. To. To malam zai. Allah malam ai mata addu'a malam. Ta haɗa ƴan uwan shi a tana ba ku cikin ta da ke ke mai ruwan shi hmm. tun kana yi abu ya mana hayya su to to ne zuba na ta hada su haka shi ne da ruwan shi don Allah mana na ja hankali da mata masu irin wannan halin to malam ya yi sai dai ya kara eh ya kara jawo hankali akan to mun gode mama Alhaji ina godiya da lafiya to Allah ya sa assalamu alaikum Assalamu alaikum. wa alaikum salam eh, lafiya lau wace magana ismail muhammad Gaina. to muna jin kama da ismail eh, na'am na'am eh, to insha Allah malam zai amsa su Allah ya mun gode ah, a kan maka labar mu ɗauki waɗannan su da akwai tambayin sunan taru daga baya kuma sai inda lokacin ƙara ɗaukar musu tambaya ta farko su bayan da kyau na ƙarshe na wajen karin kaduna assalamu alaikum

to malam tsari za ka ji amsa tambayar ka wajen malam to mun gode kar maka lamu fara da shi tambayar siraji me ya sunayen su me hukumcin kuma sunayen su bokaye malam siraji wa'annan bokaye ne duka yawanci masu abin nan Allah da maɗaukaki ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina in ji Allah ya ce wa manzan Allah ka gaya wa al'ummanka idan bayi na mutane kenan suka tambayi ka dangane da ni Allah a ce musu fa inni qarib ni ina kusa mujibu da'wati da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni falyastajibu li sa amsa kira ta wal yu'minu bi fi imani ni ne zan biya musu bukata kuma ni zan warware musu duk wani damuwa tasu hmm. la'allahum yarshudun dan su samu shirya saboda haka wa'annan bokaye ne ba malamai bane to Allah ya sauke um Ibrahim yace suna da kanuwa wacce ta aure auren da ya daɗi ba ta fito na'am tana kuma da yara hmm. ah, Tana kuma da mahaifiya wacce shekaru sun ta manyanta don haka ita wannan kanuwa ta su tana bukatar ta kawo ƴaƴanta gaban wannan tsohuwa na'am daga kulawa da su su kuma suna ganin in suka zo za su wahalar da wannan mahaifiya su na'am sun mata magana shine ta kuma take ganin ta ya kamata ma kawai ta je ta kama haya a waje ta zama da waɗannan yara su kuma suna ganin kama hayanta a waje bai dace ba sannan kuma zaman 'ya'yanta. a gaban tsoho sanan ma bai dace ba zai fara kula ma tsohuwar shine suke neman mafita a mahangar shari'a kuma shine uba a gare ta a matsayinsa shi ibrahim din shi ne uba a gare ta saboda shi ne wanta mm. duk yanda zai yi ya hana ta kama haya a wani wuri ya yi na farko dai ya nuna mata ta ji tsoron allah zamanta a gidan iyayenta kushinsa. shine alkhairi saboda ita mace ba a taba kyale ta ɗauki nauyin kanta ba ko ta ɗauki tsaya da bajiri tana yin abin da ta ga dama dole tana karkashin namiji shine ke kulawa da ita shine mutuncinta kuma shine darajarta ta gidan iyayenta kuma ta tafi wani waje ta kama ta zubarwa wa da kanta mutunci hmm. babu wani namiji a waje da zai ce ina gidanku kaza ne hmm. sannan kuma me take a nan mutuncinta ya zube hmm. tana tsammanin mutanen kirki za su zo don mutumin kirki ba zai ganta a matsayin mace ne kamun kai ba zai kalle ta a matsayin cewa tana zaman kanta ne kawai to kaga daga nan ta buɗe wa kanta kofan sharri da zai dinga gudana a cikin mutane a kanta sa'annan kuma kima ta zai zube ita ya mace kada ta ce wai ai yanzu ya kamata mu bar iyayen mu su huta a'a ita mace Allah ya karrama ta in mijinta ya rasu ko sun rabu dawo gidan iyayenta yana daga cikin kuskuren da muke yi a arewa idan mace an sake ta sai a ce to yanzu zai ta ɗauki nauyin tafi ƙarya ne duk kuka baki ta yaka dole kuki yana kanku dole ne haƙƙin da ɗin nan da ke lokacin tana budurwa ya ƙara dawowa kanku tun da ba miji yanzu mm. yana nan kuma Allah zai tambaye ku akai sai ku ci gaba da dukkan ɗawainiyar ta bal yanzu ta kuma buƙatar kulawa sama da budurwa da kuke da shi a gida saboda yanzu ta yi mu'amalan aure da sauransu tana buƙatar kulawa na musamman fiye da wancan Allah ya sa mu dace ita kuma Allah haskaka zuciyarta ya sa ta gane wannan abin da za ta yi ba daidai ba ne kai kuma ka tsaya tsayin da ka bari kai. Allah ya saka alkhairi lawan ladan ya ce ya kama kalla mai hukuncin zagin yara da ke fitowa daga bakunan wasu daga cikin iyaye wannan ba daidai ba ne musamman iyaye mata hmm. kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ke kai mata wuta dan da manzo Allah da wata mata ta tambaye shi me yasa kuka fi kowa yawa a wuta sai manzo Allah ya dan wani abu daga ciki sunan la'ana kun cika zagi hmm. ko nono ake shayar da shi ya cije zai ce shekin ya cije ni kika gana kai duka daga wannan yana tasiri ga yaro furta kalman da za a faɗi a kan ta ko ta yana tasiri a ɗabi'unsa zai lalace zai aikin shegu saboda kike mai shege kuma ya girma ya aikin shegu yanzu bai laifi ba laifin ki ne ke kika jawo mai yawan ki kike Allah shige shi ke daga cikin limaman harami hmm. ai yana daga cikin tambayar da kuma sai yace lokacin yana karami hmm. a gidan rediyo aka tattauna da shi sai ce shi Allah ya yi shi mutum ne wanda baya ci hmm. in babar shi ta kira shi in yi mata laifi ya ce sai ta ɗauki tsamagiya tana dukansa tana cewa ja'alakallahu imaman lil muttaqin Allah ya sanya ki ta zama jagoran masu tsoron Allah yace yau ga nan duk wani mai tsoron Allah a duniya zai zo bayana in mai sallah yace addu'an baba ta ce to kaga maimakon ta dinga wannan ta dinga cewa Allah ya shirye ta mm. Allah ya shirye ta Allah ya shirye ta to Allah ya saka alkhairi ah, ruqayya daga Zaria na'am tace tana da yaro karami ɗan shekara uku eh. wanda yake wurinta bayan sun rabu da mahaifinsa daga baya sai shi baban sai zai ɗauki kuma sai ya ɗauki yaron sai ya kai shi wurin kishiyarta wacce ita ce yanzu take tare da mahaifin yaran eh. sannan bayan wannan yaro na shekara uku wanda yake da shekara uku kuma akwai yan uwansa mata hmm. waɗanda ko islamiyya ba sa zuwa su ma suna can wajen ita kishiyar su wannan abin yana damun ta kuma ta ce ko jiya ma da ko yau ne da yarin ya zo da kuka ya zo masa ya zo mata ya zo mata an hukunta shi daga cikin gidan kishi mm. shi ya take neman shawara da mm. kuma mafita a mahangar shari'a eh to na farko dai a musulunci mm. ita ta fi cancanta ta rike yaron ba a al'adance ba matukar ba wani abu mai girma wanda shari'a ba ta amince a ba uwa ta kula da ɗa ba gobe a ce tana harkan zina hmm. ko kuma tana harkan tsaki hmm. to wa'annan suna daga cikin abubuwan da ba zai yiwu a barwa mace ya ba ko da to in dai wani ke saɓani ne sa aka rabu to in ta fi cancanta ta wata mata kamar yadda zuwa cikin abu dawud da hmm. tirmizi da imamu nasa'i da ibn maja mata ta ce kirjina shine mashayarsa cikina shine makwancinsa babansa mun rabu kuma yana so ya kwace an a hannuna shi manzala ce an ki a haƙƙo biyu malam tanki ke kika fi cancanta ki rike ɗan matuƙar da ki aure ba kin ga anan ya karɓa kila wani abu ne ya gudana ku yake so ya bukanta miki rai ya sa ya zo kuɗi to anan babu laifi in abin da ya sa kuka rabu ba wani babban laifi ba ne ba za a iya komawa ba saboda maslahar tanki ki nemi sulhu ya dawo da ke saboda eh a wai misali ne hmm. ki nemi sulhu a dawo maka bakin ki a lallace shi ya dawo da ki ki dawo ki ci gaba da kulawa da kanki ya fi miki alkhairi hmm. nan sai kuma in hakan ya yiwu to alhamdulillah in hakan bai yiwu ba ki dinga yin addu'a a sirrance lokacin da kika yi sujjada kika kafa goshinki ya Allah ka san yadda ɗana halin da yake ciki ya Allah ka haskaka wa baban shi zuciyarsa ya gane kuskuren da yake yi ya dawo min da annan din ya ci gaba da wannan addini ya ci gaba da karatunsa na addini saboda ka san me nake so ko ki tawassuli da wani kisa wanda kike wa babanki ko mahaifinki sai ki ce Allah ya karfafa da akalin mijinki ya dawo da ɗannan dan addininsa Inda Allah ya sani abin addinin sa din ya dame ki kamar yadda kika faɗi hmm. Allah ya sa mu dace shi kuma Allah har ka zuciyarsa ya gane kuskuren da dawo da shi ya ci gaba da addinin sa amin Muhammad daga Bauchi shi kiraye ce lalle ya ji karatu ya fahimci karatu kuma karatu ya latsa shi don haka yana addu'a yana kuma fatan alkhairi uh, sun yi usman daga abuja tambayar su ba ta fito ba hmm. sai ibrahim dan kan jiba da yake son ya san shin a shari'a wajibi ne duk abin da aka yi ma mace sai an yi ma mahaifiya ko abin da aka yi ma mahaifiya sai an yi ma mace musamman masu daga nauyin baba ai shi ne yake kula da uwa ko Allah ya ce ku kyautata wa iyaye hmm. amma akwai lokacin da yake zama wajibi lokacin da iyaye ba su da shi hmm. to yanzu wajibi ne da a ya ɗauki ɗawainiyar iyaye amma idan suna da shi kyautatawa Allah ya ce ai ya kyautata musu gwargwadon iko kowa haƙƙinta daban mata haƙƙinta daban haƙƙin kowa haƙƙinta daban ita iyaye mama a wannan lokacin kyautatawa Allah ya ce ka yi mata sai dai idan sun zama ba su da shi baban ka bayi da shi maman ka ma ba su da shi to anan ya zama wajibi ka ɗauki nauyin yanzu ba kyautatawa ba hmm. amma asali shine kyautatawa in ko babu to ya zama wajibi ya to shi da ya gane wannan bambanci da ne zama shi ne da ta za su iya rike kansu amma ta yanzu uba na da kuɗi kaga inda mawadata suke cutan ƴaƴan su kenan ko kuma ƴaƴan mawadata suke cutan kansu sai ga shi yanzu me zai kawo baban shi saboda ka sai ki wannan abin sai ya haramta masa samun albarkan babansa hmm. yanzu misali wannan ya ce a na ɗauki na kuɗin ne na gidan babana hmm. wancan kuma ya ce a to abincin gidan babana ni zan dinga supplying ina kawowa kaga duk inda je zai dinga fariya ya'yansa suna mai hidima zai dinga jin daɗi wannan daɗin da yake ji sai Allah ya sanya albarka a harkar kasuwancin su cikin kasuwa ne duk kuma ma'aikatan gwamnati ne sai kaga Allah ya haskaka su yana ɗaukaka su kuma yana kare su daga dukkan wani sharri Allah ya saka da alkhairi amma alhaji tace Allah malam eh, duk da dai ta yi magana amma ƙara yin magana da kuma fitar da hukuncin matar da ke haɗa miji da kuma danginsa faɗa hmm. kawai dalilin yana kyautata ma yan uwansa hmm. eh wato yawanci kasan wasu daga cikin mata makirai ne ita a duniyan nan ba abin da take jin haushi kamar ya kyautatawa yan hmm. uwansa to sai dai wani lokacin su ma mazan sukan yi wannan kuskuren idan ka auri mace ya kamata ka nuna mata cewa yan uwanka yan uwanka ne hmm. kuma ka yi wa yan uwanka gargadi tun ai kafin ka zo gidanka in suna son abu wajen ka suke zuwa direct hmm. to bayan ka aure ta ka sa lamba ka da yan uwanka ka ce wani ya kuskure ji ya samu mata ka ce ta maka magana duk wanda ya samu mata ya ce taimaka eh, magana ka hana shi yadda za a yi alaƙa ya zama dai daga kai sai su ba sai sun biyo ta hannunta ba daga nan ne a take sanin mai ke ciki wani abin ma ta hana amma kafin ma ta san kuna tare kafin su ta. saboda haka wannan alaƙa tana nan kai ya kamata ka tsaya akan haka kawai direct in suna so su zo su same ka mm. kaga in ta zo ta su ta ana tattauna ne da 'yan uwana shi kenan hmm. wannan 'yan uwanka ne ta sani cewa shari'a ta ba ta dama a kikanta da su su sani in wani abu ne na tattauna na wasa da dariya na raha ba ku laifi ku yi tare hmm. amma ta sani cewa wannan yan uwanka ne kuma in suna neman abu kai suke magana ba ita ba da hmm. ai kafin ta zo gidan suna neman abu a hannunka ko da bayan ta zo kada ta san me kuke yi tsakanin da yan uwanka ka toshe kofan ka ce mutum ka ka ce mutum kada ta halaka hmm. eh. Allah saka da amin amin Ismail Muhammad yace Allah malam yana roƙon ka da ka jawo ka fitar da hukuncin matan da ke zuwa wajen bokaye a shari'a matan da suke zuwa gidan bokaye ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama magana a cikin cewa duk wanda ya je man ataka hinan hmm. aw arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam zalla ce duk wanda ke gidan boka ko dan duba hakika wannan mutum ya kafircewa abinda Allah ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi bokan dan kansa shari'a ta ce ta kashe shi ko da ya tuba haka imam malik ya ce har ya kafa hujja da ayan nan na cikin karshen suratul ghafir kan cewa lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imam malik ya ce sai mun kashe shi ko ya ce ya tuba saboda haka ne wanda musulunci bai taɓa daga mai kafa ba saboda bala'in da ke ciki zuwansa kawai mutum ya je wurinsa manzo Allah ce sai mutum ya yi sallan kwana arba'in Allah bai karba ba mutum ya je gidan boka kawai ya gaya mai damuwarsa ba tare da ya gaskata abin da bokan ya gaya masa ba ko da bai yadda ba sai ya yi sallan kwana arba'in Allah bai karba ba in ko imani da shi da arni ba su da bambanci daga ranar sai in ya tura. Eh, amin to akan maka lawo tun da ba za a amshi sallar sa ta kwana 40 shari'a ta bashi daman ya bar a ina laifi kallafi ke dole sai yayi ta wannan ai hukumar zuwan ne yasa ba za a karba ba kamar penalty yawa Allah ya yi fushi da shi a lokacin to ina to idan ya mutu a cikin wannan lokacin kuma ba kaga wannan yana daga cikin abubuwa da yawa malam Rahman a yau ba za ka gane cewa mafi galibin mutane mushrikai bane sai wani kuzuri ya haɗa da mutane sai ka zama cikin kana mai in ya fara gaya ma wani abu shi ji ya sune maka saboda mutane an yi dubu dubu a kasuwa da ma'aikacin gwamnati da waye ko ina mutane an yi dubu dubu ba ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ka shirye da mu aka maka Allah wasu na cewa ai waɗanda suke zuwa wajen su ba bokaye bane malamai ne da suke taya su yin istikhara malamai ne da sukan ji su ce a su taya su yin addu'a kuma su yi musu addu'a to wannan istikharan da suke ai bokanci ne saboda ai hawa hawa ne istikhara mm. akwai istikharatu subh shine istikharan tarbi sai dauko tarbi sai nan nade haka sai ce zaba in ya zaba ya rike nan shi kuma sai rike sai zagaya sai zagaya sai karmi kamai mai zaba sai rike sai ce mai to akwai matsala kaza wannan istikharar sai hakim akwai kuma na finjan na kofi ya zuba ruwa ya yi surkullansa ya kira sa kandamansa da aljanu sai ya bashi sai ga abin da yake sai ya ce kaza akwai kuma ah, abin da istikharar kaf akwai wanda ake na hannu a yi abin nan a yi surkullar da sauransu ana mai aka sai ga wani abu a nan dan hannun duk wannan sannan ko kuma ya ce to a na addu'a sai ce zai addu'a sai ce ya ga wannan abu amma fa sai an yanka aljanin da yake wa bauta ne ya ce mai sai an yanka duk wa'annan yana daga cikin nau'uka na shirka wanda mutane suke aiwatar da shi a yau Raka makala wasu um, sukan ce tun da addu'a ce kuma ko malamai kun ce in kana da bukata ka samu wani wanda ka yarda da uh, addinin sa ya ka addu'a suna ganin kamar wai hakan ba yi ne laifi ne mana imam malik ma ya ce ka ga mutum kai ka ce sani a cikin abu ya ce ne ne sai da umar ma yana ganin haramcin yin haka kawai ka roka a wurin allah saboda haka in kana da iyaye malam abdurrahman babu abun duniyan nan da za ka nema da za ka same shi ba ta hannun iyayen kana ba su ki ce allah ya ma kaza an gama an gama saboda haka in kana da uba ko uwa na da rai to ka je ka yi in baban ya mutu maman mata mutu in suna da kanne ko yayi ka je ka kyautata musu ka ce ga abin da kake so in suka ce in Allah da za ka samu an gama zaka maka lahu kamar um, mashin da take da yara a gidan kishiyarta misali da ta fito kamar yadda wacce ta yi magana ɗazu um, akwai wata addu'a ta shari'a da ya kamata ta rika masu yalan saboda sanin suna cikin wani hali a wancan gida addu'ar da za ta yi cewa duk wani abin da zai zama cutarwa ga 'ya'yanta hmm. ya Allah ka rike hannun wannan baiwar Allah ka ba ta ikon aiwatar da shi duk wani abin da zai zama mata alkhairi da 'ya'yanta Allah ka rike hannun ya Allah ka shimfiɗa hannun wannan mata ba ta ikon sadar da wannan alkhairi kuma 'ya'yana ka sa abin ya musu alfani ya musu tasiri duk lokacin da ta yi sujjada haka ya kamata ta dinga yi shi kuma babansu Allah ya shirya da shi ya sa ya tsaya tsayin duka kada ya bari a tutar da su maka lahu za iya yi musu wanka da ruwan magarya kamar da kuke faɗa don tunanin tsira ko akwai sihiri a cikin wannan ba matsala ba ne ka koya musu addu'o'i su mm. iya idan suka iya an gama eh, in suka iya kuma tana musu addu'a tun da ai eh, dukkan iyaye da 'ya'yansu direct Allah ke karɓa da sai ta yi wannan ya fi mata alkhairi to saboda ayin ta yi wanda za ta iya cewa ta kawo wani abin nan da sauransu haka saboda haka ta saba wa 'ya'yan ba wurin ta suke yawa tunda ba wajen ta suke zama ba eh ta koya musu azkar in sun iya shi ke to Allah ya saka da amin zan dauki ɗaya biyu assalamu alaikum na'am ba muke magana ba muke magana assalamu alaikum wa da muke magana yusuf zubairu kuma muna tare da kai ne ce ce tambayar ka yaro ne allah ya masa buɗi yana da sai ya duniya sai kuma allah ya sa a maman da baban ba sa ba.

wannan yana daga cikin matsalar da iyaye ke samu sai su haramta wa ai na faɗi wannan bayanan a karatu na na farko hmm. wato an samu matsala tsakanin mata da miji sai suka rabu yaro ya taso Allah ya masa albarka hmm. to anan sai su dinga kowanne yana kokarin ya dakile yaron daga samun albarkan kowanne rabuwar da kuka yi wannan Allah ya riga ya rubuta hmm. to anan idan shi ba kuban ma ya kamata a ce yana tambayin sa kaji wajen babarka in ka je ka shinkuta mata hmm. ita ma babar tana da hankali ya kamata a ce ka yi wa babanka kaza ka yiwa wa babanka kaza saboda ya samu albarkar su guda biyu hmm. saboda in ya samu gibi a guda ɗaya to akwai matsala hmm. to anan shi zai yi kokari in iyaye na faɗa ta yana tsayawa ne neutral baya sakatun ɗin kowanne saboda kowanne daga ciki idan ya fushi da shi zai samu matsala a rayuwa sai ya kokari ya sa ya sasanta tsakanin su mama kin ga wannan uba na ne hmm. ni idan na ki masa in ya fushi da ni zan gane kyau ba hmm. ke ma idan ya ce kada in miki na biye masa na ki miki ba zan gane kyau ba mama Allah ya kaddara ku yi imani da kaddara musulmai ne mu mu yi imani da kaddara haka Allah ya so ya fi cewa ba kwa zama tare in wani matsala ne da za a iya warware ta a warware ta a kawo a ci gaba da auren in ko ba zai warware ba ta riga ta auren ta a wani gida to ta yi haƙuri ta bari ta samu albarkan babanka kuma ta bari babanka shi ma ya bari ta samu albarkan mamanka wani yana daga cikin kuskure da wauta da iyaye ke yi suke haramta wa 'ya'yansu albarkan juna baka makallahu wasu lokuta za ka ga yaro ya taso um, Uh, um, mahaifin shi ba gida? na'am um, kishiyar maman shi a hannunta ya taso? na'am tana ta azabtar da shi tun bai san mai ce ce azaba ba har ya zo ya san mai ce ce azaba na'am akan maka kuma irin wannan sai ga wasu lokutan Allah ya ɗaukaka shi don ya tashi duk abin da zai yi ma mahaifiyarsa zai hada da waccan da ta masa mugunta ko kuwa a zai rika fifita su a zai rika bambanta su ai ba ɗaya suke ba mahaifiyarsa ta fita zai kyautata wa mahaifiyarsa ita ma sai kyautata mata saboda eh, tana matsayin matar mamansa tana tamkar mamansa saboda har yanzu muharramar ta ce ko da babansa ya sake ta tana nan a matsayin mamansa saboda har abada in ba su kaɗai suka yi a duniya ba aure tsakanin su tana nan a matsayin matar babansa saboda ita kyautatawa zai mata amma na mahaifiyarta mahaifiyarsa ya ci gaba da kyautata mata ya ci gaba da mata hidima wannan kuma yau da gobe kyautata mata ihsa eh. wannan wajibi shan kuma wajen goma ihsa ne a jama'a masu kallon mursalin mun kawo karshen wannan zama da muka yi da shi malam na kusan awa biyu assalamu alaikum assalamu alaikum muna roƙon Allah ta'ala wanda da yadda su maka yi wannan zama na awa biyu da iya albarkaci wannan karatu da malin yi mana sannan dukkan inda muke da kurakure Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu ikon jarawa. muna kuma roƙon Allah ta'ala da ya ɗora mu akan abin da yake ne gidi wajen zamantakewa mu da mu da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu da sauran 'yan uwanmu baki ɗaya muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya dusa muka wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga shi malam wanda ya ba mu lokacin sa awa biyu ya mana wannan karatu mai tsada sannan ko muna godiya ga wanda yake daukar nauyin wannan shiri alhaji da ke huza ya she Allah ta'ala muna roƙonka da kafin albarka a cikin dukiyarsa kamar yadda na faɗa da cewa wanda yake da buƙatar wannan karatu zai iya yin sallama a wannan lambar waya sifili takwas sifili shida uku biyu uku sifili biyar bakwai takwas wato 08063230578 insha Allah in yi sallama ta hanyar manhaja na whatsapp da ya faɗi inda yake za a tura musu wannan karatu har ila yau kuma wanda yake yin telegram idan yana buƙatar wannan karatu shi ma abinda kawai zai yi shi ne ya nemi DITV dausayin musulunci idan kana yin telegram to kawai ka nemi link ka nemi da aka rubuta ko kai sacin DITV dausayin musulunci insha Allah ta'ala za ka samu wannan karatu da ma sauran karatuttukan da ke baya wanda za a turo maka insha Allah ta'ala muna ma sauran yan uwa suma da suka tallafa wajen kawo wannan shiri godiya musamman su random da kuma injiniya umar sa'id waɗanda su ma sun tallafa sai kuma aliyu makama wanda muka fara shirin tare da shi shi ma har zuwa ƙarshe jami'in shirin abdul malik baba ahmad duk a madadinsu ni da na jagoranci shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Yau